أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cikin suratul kamar jiya mun tsaya aya ta 22 yau kuma insha Allahu za mu tashi aya ta 23 inda Allah ta'ala ke cewa kazzabat samud bin nuzur kazzabat samud bin nuzur فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Kazzabat Samudu bin nuzur samudawa sun karyata gargadin da annabinsu annabi salihu ya musu sun karyata wannan gargadin mun ba da kisan samudu su ma larabawa ne annabinsu kuma balarabe ne annabi salihu alaihi salatu wassalam wanda sun rayu a tsakanin hijaz da tabuka ubangiji ta ce sun karyata annabinsu annabi salihu alaihi salatu wassalam tare da gargadin da ya zo da shi ya zo da wa'azuzzuka kala-kala ya janyo hankalinsu akan su yi imani da Allah su yadda cewa shi manzon Allah ne sun ki su yi faƙalu sai suka ce a basharan minna wahidan na tabi'uhu yanzu duk yawan mu nan mu bi mutum ƙwaya ɗaya a ce shine zai jagorance mu inna izan lafi balalin wasu in mun yi haka to ai muna cikin bata kenan da hauka wato yawan mu bai yi amfani ba kenan yaushe za a ce mutum kwaya ɗaya shine zai jagorance mu su ba su yarda da wannan ba ba su gano cewa jagoranci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai jagorance su ne a bisa umarnin Allah a bisa ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jagorance su ne kubutar da su daga halaka zuwa ga ainihin ni'ima ta ubangiji ta'ala ya kubutar da su daga bata zuwa ga shirya daga azaba zuwa ga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce aljanna to su ba su duba ayoyin da ya zo da su ba da bayanansa amma sai suka dinga wato tuhumansa cewa shi mutum ne shi kaɗai kuma annabi salihu wato mutum ne mai fasaha da balaga wanda ya iya bayani sosai ya ja hankalinsu duk ta hanyoyin da ya kamata ana ce masa khatibul anbiya'i wato mai huduban annabawa saboda iya huɗubasa da bayaninsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to amma duk gargadin da yayin nan bai musu amfani ba ba su gane ba sai suka ce su ba za su bi mutum ɗaya ba duk yawan sunna a ce su bi mutum ɗaya ayin sun yi haka sun bata kenan kuma sun yi hauka sannan sai suka ce a ulqiya zikiru alaihi min bainina yana cikin mu shi mutum ne dan uwanmu a zo a ce an masa wahayi wato ba mala'ika ba ba komai ba yana zaune da mu sai waye gari a ce shi annabi ne bal huwa kazzabun ashir suka ce a takaice dai ba haka maganar take ba shi mai yawan ƙarya ne kuma ashir mai girman kai mai girman kai da takama sai suka jefe shi da abubuwa guda biyu suka ce shi mai ƙarya ne sannan kuma mai girman kai ne ma'ana yana son shugabanci ya za a ce an masa wahayi me yasa ba a yi wa wane da wane da wane wahayi ba tunda akwai manyan mutane waɗanda suka fi shi to ya za a ce shi mutum ba daga cikin maɗaukakan mutane ba daga cikin shugabanni yana zaune a cikin mu kawai zo ya ce an masa wahayi shi ma ya zama annabi suka ce ƙarya yake yi kuma neman shugabanci yake ne suke nufi da mai girman kan ne wato yana son shugabanci ne to annabawa haka suka yi ta gwagwarmaya da jama'ansu duk wanda ya zo da wannan saƙon sai an karyata tashi kuma an ce masa neman shugabanci yake yi kuma haka nan mai da'awa zuwa ga addinin Allah in kana kira akan gaskiya to ni sai ya zarge ka cewa kana son ka tara jama'a ne to in ka biye wannan sai ka daina da'awar kaga annabawa su sun yi hakuri akan haka kuma sun ci gaba da ainihin wasu da kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala da suka faɗi haka sai Allah ta'ala ya musu raddi yace sai alamuna gadan da su sani gobe kiyama manil kazzabul ashir wane ne makaryaci kuma wane ne mai girman kai wato lokacin da azaba ta sauka musu za su gano wane ne yake da girman kai sannan kuma wane ne wanda yake da ainihin wanda yake makaryaci sannan wane gaskiya da shi da annabi da su da annabi salihu alaihi salatu wasallam ma'anar wannan ayin idan azaba ta sauka wa samudawa ko a nan duniya ko gobe kiyama za su gane cewa su ne makaryata kuma su ne masu girman kai annabi salihu alaihi salatu wasallam mai gaskiya ne sannan kuma ya zo da sako daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma shine mai gaskiya shi ba mai girman kai bane sai Allah ta'ala ya ce inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم kullu shirbin محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر وبنجي تعالى يتي إنا مرسل الناقة فتنة لهم mu masu aika musu taguwa ce domin ta zama jarrabawa a gare su wato da ya da'awar ya yi ta ƙira izuwa ga tauhidin sai suka ƙi su yi imani sai suka ce ba za su yi imani ba sai ya fito musu da taguwa a fan dutse wato dutse ne irin wanda ciyawa ba ta tsirowa a kansa kuma bishiya ba ta tsirowa a kansa sai suka nuna wannan dutsen suka ce ya fito musu da taguwa taguwa ta tsiro a cikin dutsen kuma taguwan ta zama matashiya kuma mai kala kaza da kaza da kaza da kaza idan ya yi haka za su yi imani su a ganin su a haka ba za ta taɓa yiwa ba shi kenan annabi salihu ya ce to ku bari bari na yi nafila raka'a biyu yayi sallah a biyar roƙi Allah ta'ala ubangiji ta subhanahu wata'ala sai ya fitar da raƙuma ɗin wato ita ce taguwa shikenan taguwa sai ta ƙullo kamar yadda suka siffanta amma wannan taguwan jarrabawa ne ubangiji subhanahu wata'ala yayi musu shi yasa a wasu surorin kamar suratul araf ubangiji ta ya ce qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun Ali. wannan hujja ce ta zo muku daga wajen ubangiji subhanahu wataala dalili ne akan annabtan annabi salihu wannan taguwa ce Allah ta'ala ya aiko muku a matsayin aya alama da ke nuna gaskiyan annabi salihu alaihi to ku barta ta ci abin da take so a bayan ƙasa kada ku taɓa ta da wani mummunan abu kar ku ƙurzane ta kar ku cutar da ita idan kun yi haka ubangiji subhanahu wata'ala zai kama ku kamu mai tsanani wato Allah subhanahu wata'ala zai halakar da ku idan kuka soke wannan taguwan ko kuma kuka kashe ta shikenan ubangiji ta'ala ya bayyanar musu da taguwa sannan kuma an musu di an ce kas su taba wannan taguwan za ta zama musu bala'i idan suka taba ta sannan Allah ta'ala ya wa annabi salihu fartaqibhum wato ka dinga kula da su me suke yi wasdabir kuma kai haƙuri akan cutar wanda suke maka ka saurari yadda al'amarin su zai kasance karka damu a ƙarshe kai ne za ka yi nasara a kansu su kuma ubangiji ta'ala zai halakar da su karka ɗaga hankalinka ga dai aya ta bayyana a kan su samudawa wannan kuma ya rage nasu su kiyaye su tsare wannan ayan su yi imani su ci nasara ko kuma su ki tsare wannan taguwa ɗin su cutar da ita a ƙarshe ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su sai Allah ta'ala ya ce ونبئهم أن maa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Ubangiji ta lace wa nabbihum ka ba su labari ya salihu ka ba jama'an ka labari annal ma'a qismatun bainahum to ruwan wannan garin fa an riba tsakaninsu da ainihin taguwa kullu shirbin muhtadar kowane ranan sha abun halarta ne sai aka riba biyu yau idan taguwa ta sha to su ba su da ruwa gobe sai su sha in sun sha gobe to jibi kuma ba su da shi taguwa ne za ta sha amma durran da ba su sha ruwan ba kuma za su iya shan nonon ta su koshe kamar yadda mujahid ya ce saboda haka an raba musu shan ruwa ga dai taguwa ta bayyana kuma dama jarrabawa ne yau idan kuka sha ruwa to gobe ba ku bane amma za ku sha nonon taguwa jibi kuma za ku iya sha ita kuwa taguwa ta haƙura ubangiji ta'ala ya ce annabi salihu ya gaya musu wannan ga taguwa ta bayyana amma kuma ga duka kenan ana zaune a haka yau da gobe yau su sha ruwa gobe babu ruwa yau su sha ruwa gobe babu ruwa su sai suka ga wannan din akwai takurawa a ciki su sun gaji da yau ruwa gobe nono ba za su iya ba kuma alhalin lokacin da aka ainihin bayyanar musu da taguwa tun kan a bayyanar da ita an musu kashe di karfa a bayyanar da ita kuma su zo su kafurce za ta zame musu damuwa fitina ce ma'ana jarrabawa ne sun yadda kuma da aka bayyanar da ita an ce to yau za ku sha ruwa gobe ba za ku sha ba sun yadda da haka amma daga ba sai suka ce ina su ba za su yadda da wannan ba sai suka je suka dinga mitin wannan ya je samu wannan wannan ya je samu wannan tun ana mutum biyu har aka zama mutum tara shikenan suka je suka haɗa baki akan lalle lalle a zo a soke wannan tabuwan kawai a kashe ta kawai a huta a ci gaba da shan ruwa kullum kullum shikenan da suka je suka haɗa bakin su fanadau sahibahum sai suka kira abokin su wato shine shugaban su Quddaru bin Salif fata'ada sai ya karbi cewa shine zai je soke wannan tabuwa din ya kashe ta fa'aqar sai je kashe ta ya je soke ta ya kashe ta wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratu hud fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dhalika wa'dun da suka zo suka soke wannan taguwan shi kuddar bin salif shi ya soke ta amma da umarnin su gaba daya da yardan su saboda haka kamar masu kaɗai ne kamar gaba su ne suka yi wannan aiki shikenan a cikin suratu hud ubangiji ta'ala ce da suka soke ta sai aka ce tamatta'u fi darikum thalathata ayyam an ba ku notice kwana uku ku dan ji daɗi a gidajenku amma ba za ku wuce kwana uku ba iya kwana uku aka ba ku ba zai wuce kwana uku bayan kwana uku kuma masifa za ta sauka to amma duk da haka saboda kafurci maimakon kafin kwana uku nan su tuba su koma zuwa ga Allah amma ina suna ganin wasa ne wannan abu shi yasa duk al'ummatan da ubangiji ta ala yake halakarwa ana yi musu kashedi kafin a halakar da su amma ba za su ba za su tsawatu da wannan kashedin ba har masifan ta zo ta sauka a kansu kuma ta halakar da su sai mutanen annabi yunus alayhi salatu su ne kawai waɗanda da annabi yunus ya musu gargadi ya ce bala'i zai sauka musu ya tafi to sai suka shiga tunani da shawara sai wani ya ce musu to wannan mutumin fa duk maganan da ya faɗa in ya faɗa tana faruwa saboda haka ku kula in yana cikin ku ba matsala amma in ya fita bar cikin ku to azaba za ta sauka muku shikenan ko sai ya fita ya basu da ya fita ba su shi shikenan suka fita bayan gari da su da 'ya'yansu da matansu da dabbobinsu suka riba dabbobi da 'ya'yan suka dinga kuka dabbobi na kuka suna kuka suka yi imani suka koma zuwa ga Allah ta'ala ubangiji ta'ala sai ya ɗauke musu azaban gaba daya ba halakar da su ba su su kaɗai ne aka samu to waɗannan da aka ba su kwana uku ya musu jinkiri to amma ba su yadda ba ne su suna ganin wasa ne kawai su ba su yadda cewa za su halaka ba to kuma halakan daga ba ta zo musu kamar yadda za mu karanta ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul shams yace kazzabat samudu bi taghwaha idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wato samudawa sun karyata annabi salihu saboda dagawan da suke da shi girman kai sun ce wa yana da girman kai su ne suke da girman kai girman kansu shi yasa suka karyata shi suka ki su karbi gaskiya shikenan sai wanda ya fi su tsiyata shine kuddar bin sale sai ya zabura shikenan ya je ya soke wannan taguwa din ya ƙaryata annabi salihu ya je ya soke wannan taguwan ubangiji ta ya saukar musu da bala'i ya yi musu kaca-kaca ya halakar da su da sababin zunubansu kuma bala'in bai bambance babba da yaro ba ko mata da miji wato kowa da kowa da namiji da na mace da babba da yaro sai da wannan bala'in wato ya shafe shi to shine anan ubangiji ta ke cewa fatanadau fanadau sahibahu suka kira shugaban nasu shine Quddar bin Salif fata'ada fa'aqar ya jibinci soke raƙumin abun nan taguwa ɗin sannan kuma ya soke ta Allah ta'ala ce fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta ta kasance da gargaɗi na ga samudawa ga labari ana baku yaya abun ya zama abun babu kyau ga yadda Allah ta'ala ya halakar da su sai Allah ya ce inna arsalna alaihim hatan. mun aiko musu da tsawa wahidatan kwaya ɗaya ta halakar da su fakano ka hashimin almuhtadir sai suka zama ka hashimin muhtadir wato kamar karmami abun diddigewa kamar gona na kara dabbobi su shiga su tattake su tattake a tattare wannan abun da suka tattake haka suka zama saboda haka fa sai sayhatu fa asbahu fi diyarin jathimin tsawa kawai ta rike su kawai shikenan sai suka waye gari a cikin gidajensu gaba ɗaya suna durƙushe babu wani mai motsi kamar ka zo ka samu gona ne ka shashsheme ta karmami dabbobi su shiga su tattake ta kuma wannan tsawa mala'ika jibril ne yayi shi kadai kuma tsawa kwaya ɗaya wannan shine zai nuna maka girman mala'ika jibril shi kadai ya ɗaga alƙarya ya kifar da ita shi kadai ya tsawa mutane alƙarya gaba ɗayansu su mutu to ubangiji subhanahu wataala yace ya halakar da wa'annan al'umman sun zama kaman karmami abun diddigewa to wannan al'umar wannan al'umar kuma ya za ta yi shin tana sane da wannan kissan samudawa manzala sallama ya wuce su tsakanin hijaz lokacin da zai tafi tabuka an wuce gidajensu ya nuna gidajen ya ce wa'annan gidajen samudawa ne kar ku yadda ku shiga sai in kuna kuka idan mutum ba kuka zai ba to kar ya shiga saboda tsoron kada abun da ya samu samudawa ya same shi so da haka duk wanda zai shiga to ya shiga da kuka kuma har ya fita yana kuka kuma suna gani su larabawa sun sani hanyar su ne ta tafiya sham suna zuwa suna ganin inda aka halakar da ainihin samutu to wannan me yasa bai zai zame musu wa'azi ba sai ubangi ta lace wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir tabbas mun saukar da mun yi saukake alqur'ani lidhikri domin wa'azi domin a haddace shi fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa qur'ani ya zama mai sauki zaka iya karanta shi tare da cewa maganar Allah ce subhanahu wataala ba don Allah ta'ala ya sauƙaƙe alƙur'ani ba Abdullahi bin Abbas ya ce da ba mu isa mu karanta maganar Allah ba sannan ya sauƙaƙe shi wajen wa'azi za a ja a fassara a yi bayani kuma ka fahimta fahal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa ya samu tsira gobe kiyama ko kuma dai kawai mutum zai zama rafkanin ne ana ta wa'azi amma wa'azin baya ƙara masa imani to ya kamata wa'annan kisoshin su ƙara mana imani da tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ce كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وبنجي تعالى كذبت قوم لوط bin nuzu mutanen annabi lutu su ma sun karyata gargadin da annabin su annabi lutu ya zo masu da su zo da shi su yi imani da Allah ta'ala shi kadai su yadda shi manzon Allah ne kuma su daina saduwa da maza su daina luwaɗi wannan shine gargadin da annabi annabi lutu ya zo wa mutanensa kuma idan ba su yi haka ba to ko shakka babu azaba mai radadi tana nan tana jiran su to shikenan sai suka ki su bi gargadin kamar yadda muka bada wannan kisan dalla dalla kwanakin ba da suka shi an yi wa'azin an yi wa'azin amma suka ce ina su ba za su yadda ba sai suka ce a kori ma annabi lutsun daga garin shi ya su sun ga mutum ne wanda yana son tsarki ba son a dinga lalata da maza saboda haka a kore shi kawai shikenan ubangiji ta'ala da ya tashi halakar da su yace inna arsalna alaihim hasiban mun aiko musu da tsakuwa muka halakar da su da wannan tsakuwa din illa ala sai dai mutanen annabi lut wanda suka yi imani da shi najjainahum bi sahar mun tseratar da su a lokacin sahur wato da asuba shi kaɗai ne da 'ya'yansa mata guda biyu ba wanda ya imani zai annabi annabi a cikin jama'arsa to ubangiji subhanahu wataala ya tseratar da su amma matarsa ba a tseratar da ita ba ita tana zagayawa ta je idan an yi baki ta ce an yi baki maza a zo a yi lalata da su ta ha'inci annabi lutu alaihi salatu wassalam ita ta shiga wannan halaka din domin lokacin da za a halakar da wannan alkariyan ubangiji wata ala ya ce annabi ludu ya fita da daddare da shi da ainihin mutanen gidansa amma kada kowa ya waiwaya idan mutum ya waiwaya to abin da ya samu innan mutanen da ya same su shikenan da suka fita suna tafiya kawai matarsa sai ta waiwaya dama ba matar kirki ba ne tana waiwaya wani dutse daga sama kawai ya faɗo a kanta ita kan ya gama da ita tun kafin a kifar da alƙarya din aka ba ta nata rabo ubangiji ala anan ya ce ya halakar da su da ainihin duwatsu wato duwatsun sun biyo bayan kifar da wannan alƙarya ne alƙaryan mala'ika jibrilu shi kaɗai ne ya ɗaga ta sama sanda mala'iku suka ji kukan ko kuma sharan zakarunsu suka ji haushin karnukansu sannan sai ya kifo da ita kawai to da aka kifo da ita kuma shikenan sai aka bi da su da ruwan duwatsu duwatsun da aka kona su da wuta shikenan yanzu ƙasa ta kife da su kila wani ba zai mutu ba a lokacin sai dutsensa kawai ya zo kowane dutse an rubuta sunan wanda zai ainihin kashe sai dutsen kawai ya zo ya sauka akan mutum ya gama da shi haka ubangiji ta'ala ya halakar da su ga kifewa sannan kuma ga ruwan duwatsu masu kuna kamar yadda ubangiji ta'ala ya mana bayani a can baya to kuma lokacin da aka halakar da su din lokacin sahur ne domin lokacin da aka ce ya tafi cikin dare za a halakar da su da asuba fa inna mau'iduhum as-subh mau'iduhum as-subh aka ce lokacin da za a halakar da su asubahi ne haka mala'ika jibril ya ga wa annabi ludu annabi lutu sai ya ce to me yasa ba za a halakar da su yanzu ba shi ya kakar a halakar da su yanzu to sai ubangiji ta ce alaysa subhu bi qarib ko kuma malaika jibrilu yace asuba din ma ya kusa take ta ku gari ya kusan wayewa shikenan suka kama hanya lokacin sahur kawai shi kenan aka dauke alƙaryan aka je aka halakar da su gaba ɗayan su suka zama tarihi suka zama kogi yanzu kogi ne gashi nan tsakanin Jordan da Isra'ila mutane suna zuwa suna gani ana ziyartar wuri ubangiji ta ce ni'imatan min indina ni'ima ne muka yi wa bawan mu annabi lutu alaihi salatu wassalam daga wajenmu muka tseratar da shi muka halakar masa da mutanensa kazalika najzi man shakara Allah ta'ala ya ce haka nan muke sakawa duk wanda ya gode mana muka masa ni'ima ya gode mana ma'ana ya bauta mana yadda ya kamata a bauta mana to za mu masa sakayya irin wannan shi yasa duk inda annabawa suka buga da mutanensu to sai kaga annabawan su ne da nasara su suke rinjaye akan mutanensu to haka nan anan ma ubangiji ta ba annabi lutu wato nasara akan jama'arsa an halakar da mutanen saboda kangarewansu sai Allah ta'ala ce walaqad anzarahum walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Ubangiji ta ce walaƙad an zarahun baɗashatana annabi lutsu ya musu gargaɗin kamunmu amma fatamaro bin nuzu sai suka dinga jayayya da wannan gargadin su ba su yadda ba annabi nuhu ya gaya musu kamun Allah fa ba na wasa bane idan Allah ya kama ku ba za ku kai labari ba azaba tana zuwa za a halakar da ku suka ce ina su ba su yadda da wannan ba kai cewa suka yi a kawo azaban ma kusa kusa kawai to kuma kamun Allah mai tsani ne inna baɗa rabbika la shadid kamun ubangijin kai yana da tsanani Allah yakan jinkirta mutum yayi tayin abun da ya ga dama amma ran da ya kama shi ba ba zai kai labari ba to an musu wannan gargadin amma su sun ƙi su yadda wa duhu an baifihi. mutanen annabi lutu sun neme shi sun neme shi da su yi lalata da ainihin bakinsa masna a ayunahum Allah ta'ala ya ce sai muka shafe idanunsu fazuku azabi wa nuzur ku ɗanɗani azabata da gargaɗina wannan kuma ba da kissan kwanan nan wato shine lokacin da mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfil bayan sun baro wajen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya musu tarba ta bakonta yadda ya kamata sannan suka masa albishir da abubuwa guda biyu farko zai samu ɗa shine annabi ishaq alaihi salatu wassalam bayansa kuma zai samu jika annabi yaqub sannan kuma ya masa albishir zai je ya halakar da mutanen annabi ludu zai je ya halakar da alkariyan gaba ɗayanta to a lokacin da ya masa wannan bayanin annabi ibrahim hankalinsa ya tashi domin a tunaninsa in za a halakar da alkariyan fa har da annabi ludun a ciki to sai kama kuma tattaunawa da su wa'annan mala'ikun ya ce yanzu za ku halakar da alkariya idan akwai mutum ɗari uku musulmi a cikinsu sai suka ce masa a'a ba za mu halakar ba idan akwai ɗari fa ba za mu halakar ba in akwai mutum arba'in musulmi za ku halakar da alƙaryan suka ce a'a idan akwai mutum goma musulmi za ku halakar da alkariya mala'ikun suka ce a'a in akwai mutum ɗaya musulmi za ku halakar da wannan alƙaryan suka ce a'a sai ce to inna fi haludan ai akwai annabi ludu a ciki ya za ku je ku halakar da alƙarya da annabi ludu sai suka ce nanu alama bi man fiha ai mun fi ka sanin akwai annabi ludu a ciki shi kan za mu tseratar da shi da shi da mutanen gidansa sai dai matarsa kawai ita ne kawai za ta halaka da suka gama wannan suka kama hanya suka shiga alƙaryan sadum suna neman masauki sai suka haɗu da 'yar annabi ludu alaihi salatu wassalam suka ce su baƙi ne ina za su sauka hankalinta ya tashi domin sun zo a siffan matasa kyawa matasa ta tafi wajen babanta ta ce ga wasu baƙi fa sun zo ban taɓa ganin matasa masu kyau irinsu ba ina tsoron kas su je su shiga hannun mutanen banzan nan nan annabi lutu alaihi salatu wassalam ce to yanzu abun da fi kawai mu sauke su kas su je su samu matsala ke nan kawo su yana gonarsa nan suka zo suka yi bayani cewa su baƙi ne sun zo ba su da masauki suna neman inda za su sauka nan ce bismillah ku zo mu tafi amma kamar yadda ne bayani a hanya ya nuna musu da bai kamata su sauka wannan garin ba saboda shi bai san mala'iku bane mutanen banza ne wa'annan mutane ina tafiya ya ce musu mutanen garin nan ba su da kirki wallahi mutanen banza ne sai ya kama tafiya sake cewa wallahi mutanen nan ba su da kirki ba su san darajar jama'a ni ban taɓa ganin mutanen banza irin wa'annan mutane sai da ya faɗa har sau hudu to dama kuma an cewa mala'ika jibrilu kar ya halakar da alƙaryan sai annabin wannan alƙaryan ta shaida ya shaida cewa lalle suna wannan fasadin kuma ya shaida sau hudu shikenan ya je kai su gidansa yana kai su gidansa nan matarsa sai ta zaga ta je ta gaya wa mutane cewa ai gashi an yi baki matasa kyawawa matasa su zo su yi barna nan suka zo suna masu gudu gudu kamar yadda ubangi ta la faɗa yi hura'un wato da sauri suka zo suka kewaye gidan annabi lut alaihi salatu to annabi lut lokacin da ya ga sun zo ya kukkulle gidansa ko ta ina ta yanda bayan da za a yi su shiga gidan to amma su sun dage cewa sai sun shiga suna ta buga kofa suna neman su balle kofa yana cewa ku koma ku koma suna cewa ina kar ku kunyata ni cikin baki na suka ce suka ce ba su bara su koma ba azaba za ta sauka ku ina su ba su yadda da wannan ba ga mata nan ku je ku aura a cikin gari suka ce ka sani mu ba mata ne bukatan mu ba ka san abin da muke nufi ba mu da bukata da mata haka ya dinga buga da su abokan yayi tsanani ana ta ture ture da kofa su su tunkuda shi kadai kuma har yana cewa ina ma yana da wata kabila wanda za ta zo ta taimake shi su koriyo nan mutane su fatattake su za su kunyata shi wurin bakinsa kenan da abu ya tsanani mala'ika jibrilu ya ga cewa abun ya tsanani har wasu sun fara haurawa ta katanga kenan sai cewa annabi lutu buɗe kofa kawai mu mala'iku ne ba mutane ba ne za mu yi maganin su ba su isa su cutar da mu ba kuma su isa su cutar da kai ba kenan aka buɗe kofa mala'ika jibrilu ya zo da fuffukensa ya dinga mammarin su gaba su sai suka makance take kowa ya zama makaho wasu malayan cewa suka yi ma gurbin idon ma sai da ya bace kawai sai ya zama babu alaman idon ma balantana mutum ya gani shikenan da suka zama makafi sai suka rasa da su yanzu fita daga gidan ma tashi hankali ne su bugi nan mutum ya je karo da katanga ne karo da itace nan a haka dai suka watsa suka bar gida. to shine ubangiji ta'ala yake ba da labari a nan ya ce wa duhu an zaifihi sun so su yi ɓarna da baƙinsa faɗa masna a ayunahum sai muka shafe idanunsu gaba ɗaya wato da fuffuken mala'ika jibrilu fa zuqu azabi wa nuzur ku dandani azabata da kuma gargadi wato inda a ce Allah bai da soja ko guda ɗaya sai mala'ika jibrilu ma da ya ishe shi kawai Allah shi yake maganin kafurai nan ya ɗaga mutum sama ya buga shi a ƙasa ya matsawa ya mutu ya mare shi da ɗan bakin sa kawai ya makance wai wasan girman mala'ika jibrilu ne sai Allah subhanahu wa ta'ala fuffukensa kwaɗe ya kai tsakanin sama da ƙasa tsakanin gabas da yamma kuma yana da fuffuke ɗari shida in ji manzala alƙariya ya ɗaga ta shi kaɗai da hannunsa ya kifar da ita to in shi kaɗai ne sojan Allah don Allah ko wanda zai iya kubucewa Allah subhanahu ta'ala ko ya gagari Allah wallahi bai isa ba bane tana sojojin kuma ba su da iyaka ga suna ba su da iyaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi to ina za mu shiga ne wai rana alƙiyama ina mutum zai shiga a ce a nan kana yi wa Allah ta'ala laifi ka je ranar kiyama wa a rabbuka wal malaku saffan saffan sun yi sabu sabu sun kewaye ka ko ta inanka ina za ka shiga kuma a nan akwai waɗanda suke tare da kai suna ta rubuta duk abin da kake yi komi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati suna ta rubutawa kuma a je a tsayar maka da hujjoji ga gabanka su ma su tsayar maka da hujjoji ga mala'iku ga masu gaji ga ubangiji ta'ala ya tuhume ka kayi kaza kayi kaza ya yi magana da kai ka duba gaban ka wutan jahannama ne damanka ayyukanka hagunka ayyukanka kuma baka isa ka ɓoyewa Allah wata magana ba a wannan ranar kuma yi tublar sara'ir ne a tona maka asiri a ce wane dan wane ya yi kaza a lokaci kaza mutum ina dai sa kansa ne wallahi baka isa ka kubucewa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala yana da hakuri ne a nan duniya ana tayya kyale mutane to amma akwai randa zai kama su to mala'ika jibrilu kawai ya ishi jama'a ya ishi halakar da duniyan nan gaba ɗayanta ba komai bane shi a wurinsa ubangiji subhanahu wataala yace sai muka makantar da su su wa'annan mutanen wanda suka zo wannan gidan to yaya azaba ta ta kasance da su da kuma gargadi na wanda aka yi musu gargadi suka ki su ɗauka sai Allah ta ce walaqad sabbahum bukratan azabun mustaqir tabbas azabun mustaqir azaba madawwamiya wanda daga ta duniya za ta je ta haɗe da ta lahira ta yi musu sammako da sassafe su mutanen annabi ludu da sassafe aka je aka cicciɓi alƙaryansu tun gari bai gama wayewa ba aka nuna sama sanda aka daina ganinta sannan aka kifo ta kuma ƙasa shi ke aka bi su da ruwan duwatsu kuma saman ta ya zama ƙasanta ƙasan ta ya zama sama aka bi su da ruwan duwatsu suka narke a cikin ƙasa suka zama ruwa kawai shikenan kuma labarinsu ya ƙare kuma wannan azaban ubangi ta'ala ya ce mustaqir ma'ana daga ta duniyan kuma za su ci gaba da ta lahira ba wani dan gab da za a samu ba in sun mutu sun huta bane da idan sun mutu aka halakar da su dinnan sun sun gama shan wahala da shikenan da sauki to amma za ta dore za ta junu da ta lahira je su tadda wata azaban kuma da tafi wannan ta duniyan ma gaba daya ubangi ta ce fa ko azabi wa nuzur ku dandani azabata da gargadi na ولقد يسرنا القرآن للذكر tabbas mun sauƙaƙe alƙur'ani domin gargaɗi da wa'azantuwa da wa'azantuwa fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa ƙur'ani yana talle akwai mai wa'azantuwa ya samu tsira gobe kiyama ko kuma kawai sai dai ka je ana karanta alƙur'ani ana fassarawa kawai kai hankalinka kama yana wani wuri ka wa'azantuwa to idan mutum haka yayi asara ƙur'ani wa'azi ne a cikinsa ba wai labarai ne kawai wanda ake faɗa kamar tatsuniya shi kenan a yi dariya a tashi ba ko alama Allah ta'ala yana da hikima da yake kawo irin waɗannan kissoshin domin su ƙwanƙwashi zukatan al'umma kowa zuciyarsa ta yi taushi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gane girman Allah da ƙuduransa sai Allah ta'ala ya ce ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ubangiji ta ce wa laqad a ala fir'auna nuzur fir'auna da shi da jama'arsa gargaɗi ya zo musu annabi Musa ya zo da mu'jizozi ya zo da gargaɗi su yi imani su samu tsira gobe kiyama idan sun kafurce kuma akwai azaba tana nan tana jiransu amma kazzabu bi ayatina kulliha Allah ta'ala ya ce sun karyata ayoyinmu gaba ɗayansu ayoyin suna da yawa su tara ne akwai sanda wanda annabi musa yake jefawa in ya jefa sai ta zama macijiya ta haɗe dukkan macizansu gaba ɗaya don da gargaɗin ya yi gargaɗi ya ce nuna masa yana da wata aya alama da take nuna cewa shi annabi ne ce akwai mana ga sandata da ya jefa ta kawai sai ta zama maciji babban maciji ya cire hannunsa kuma sai ya zama mai haske kamar rana ya fi rana haske hannunsa ba wanda ya sai wannan in ba mu'jiza ta annabawa ba shikenan da aka yi haka sai mutane sai shawara da fadawansa suka ce ai tsafi ne kawai wannan ba za su yadda ba kaga aya ta bayyana amma ya karyata ta aka je aka gayyato masu tsafin na ainihin kasarsa gaba ɗaya ko ina ƙwararru aka zo aka yi gwaji aka gwada akan cewa za a ƙure shi in tsafi yake gadara da shi akwai wanda suka fi shi ya tsafi shikenan aka zo aka yi sahu sahu shikenan sai suka ce to kai za ka jefa ko mu za mu fara jefa ya ce a ku fara jefa suna tare da sanduna su ma da igiyoyi suka jefa sandunansu da igiyoyinsu dukkaninsu suka zama macizai macizan kuma manya-manya suka tsoratar da jama'a waje ubi bi azim suka zo da tsafi babba wanda ba saba ganin irinsa ba to mutum ɗaya ma in zai yi ballanta na mutane da yawa kowa sai da ya tsorita wurin annabi musa sai da ya tsorita wannan tsafin da suka zo da shi to bangi ta dace karka ji tsoro jefa sandarka ya jefa kawai shikenan sai ta zama katon maciji ta zo ta haɗe macizan sun gaba ɗaya kuma ba tare da cikinta ya kumbura ba da ta gama haɗe macizan aka ce kama ta kawai ya kama ta sai ta zama sanda kawai shikenan to kaga wannan kan su masu sirin sai suka yi imani cewa lalle wannan ba tsafi ba ne annabin Allah ne abu ne daga wajen Allah subhanahu wataala shikenan sai suka faɗi suka yi sujjada suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin annabi Musa da Harun shikenan sai suka yi imani gaba ɗaya wani ita kanta matar fir'auna asiya ta tura masu leƙen asiri su je su leƙo mata in annabi musa ya yi nasara to ta ce za ta yi imani in ba shi nasara ba kuma tana nan akan addininta ta shikenan sai aka zo a gaya mata ai annabi Musa ya ci galba akan waɗannan masu sirri shikenan sai ta yi imani to shikenan yanzu Fir'auna yana cikin tashi hankali guda biyu ga waɗannan matsafan sun yi imani sannan kuma ga matarsa ta imani matsafan ne ya ce sai ya yayyanke hannayensu kowa zai yanke masa hannun dama da kafar hagu idan bai koma ya yi ridda ba suka ce babu gudu babu ja da ba duk azaban da zai musu matarsa ya sa aka ɗauki katon dutse ya ce ku je ku same ta idan ta yi ridda ta bar wannan addinin to mata ta ce ku ƙyale ta in kuwa ba ta yi ridda ba ta bar addinin tana nan akan ta yi imani da annabi Musa to ku sauke mata wannan dutsen ku halaka ta ba mata ta bace shi sai suka kama hanya kafin su zo aka sanar da ita shikenan ta daga idon ta sama ta ce rabbim li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin ya Allah ka gina min gidana aljanna ka tseratar da ni daga sharrin fir'auna da sharrin mutane azzalumai su ne jama'an fir'auna shikenan Allah ya gina mata gidanta aljanna ta hango shi ta hango gidan kafin su zo da dutsen su kashe ta sun daga dutsen da su tsora mata Allah ya dauke renta shikenan aka tsora dutsen akan gangan jikinta kawai kaga ita kan ta yi nasara kenan ta daga cikin manya manyan mata na duniya waɗanda suke annabawa ne fi suka fi su kawai ainihin daraja wato cikin siddiƙai shikenan annabi Musa ya bayyana da mujiza amma duk da haka kiddawa ba su yi imani ba sai yan kaɗan banu Isra'il su suka yi imani da sababin wannan mujiza to wannan ayoyin da wannan gargaɗin duk ba su musu ba haka nan hannu ya zama rana duk bai yi ba haka nan an jarabe su da fari shekaru suna ta cin ganye saboda ninwa su zo su yi imani a yi musu ruwa damuna ta dawo sun ƙi su yi imani ubangiji ta ala ya jarrabe su wato da fari suka dinga cinye rigunansu suna cinye musu amfanin gona amma nan ma ba su yi ba aka ɗauke musu suka sake dawo harwa Allah ta'ala ya jarrabe su da kwaɗi wato haka kawai sai kaga kwaɗo a cikin ka buɗe ka sai kaga kwaɗo idan ka buɗe baki za ka yi magana sai kwaɗo ya tsalle zai je faɗa cikin bakinka sai dai mutum ya dinga mun mm kawai duka wannan fa aka yi wannan aka yaye musu wannan bala'in amma ba su yi imani ba Allah ta'ala ya jarrabe su da jini mutum ya zo ya buɗe kwanon ruwansa sai ya zama jini kofin ruwa da randa ta zama jini ko ina jini duk abun sha ya zama jini amma wannan bai sa sun yi imani ba aka ɗauke musu wannan kenan. haka nan an musu tufa na ma wato ruwan tufa na wanda aka yi ta saukar da ruwa yana ta zuba yana ta zuba suka kusa su halaka aka ɗauke wai kowannen zai zama wa'azi su yi imani amma ba su yi imani ba to shine ubangiji ta'ala ya ce kazzabu bi ayatina kulliha sun ƙaryata ayoyin mu gaba ɗayan su fir'auna da shi da jama'arsa fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir sai muka kama su kamun mabuwayi mai iko shi da ubangiji subhanahu wataala gagarau wanda ba abin da yake gagaransa shikenan sai aka ce annabi annabi Musa ya gudu kawai ya bar garin da shi da jama'arsa banu isra'il wanda suka yi imani shikenan ya kama hanya yana tafiya fir'auna ya ji labarin annabi musa ya bar gari shi ma shikenan ya haɗa rundunan yaƙi mutum dubu ɗari shida wai za su je su su farma annabi musa da shi da jama'arsa su je su kakkashe su da dawakansu da kayan yaƙinsu da komai su koya nan yan gudun hijira ne ba wai yaƙi suka tafi suka kama hanya sun zo maliya bayan da za a yi su ketare suka juya bayan su kuma ga fir'auna nan ya taho shi da jama'arsa za su zo su halaka su gaba halaka baya halaka su fada ruwa sun halaka su juya baya fir'auna ya halaka su da jama'arsa shikenan suka rasa yadda za su yi annabi Musa yana tsaye a bakin kogi da shi da jama'arsa kowa tsorita jama'arsa sun waya sun ga fir'auna suna ce masa inna la mudrakun da su zo su same mu fa annabi Musa ya ce ina Allah yana tare da mu insha Allah Allah zai ba mu mafita shikenan sai aka bashi umarni ya bugi wannan kogin da sandarsa ya bugi kogi da sandarsa sai gashi kogi ya buɗe hanyoyi guda goma sha biyu adadin ƙabilun banu isra'il kowace ƙabila ga hanyar nan aka ce su shiga kawai shikenan suka shiga suka kama tafiya suna tafiya suna cikin wannan kogin fir'auna da shi da jama'arsa sai suka zo su ma suka tsaya to ya za mu yi mu shiga fir'auna ya ce nanu a haƙƙo min musa nanu a haƙƙo bi hazal bahri min musa mu muka fi cancanta mu shiga musa ma ya shiga ballanta namu mu shikenan sai suka yi shawara su shiga sai ga mala'ika jibrilu ya zo kogi da siffan mutum ba siffan ainihin wato ainihin mala'ika ba ya zo da dokina ya tsaya a gaban dokin fir'auna yayi haniniya haniniya ya ce ku zo mu tafi kawai babu ba gudu ba ja da baya shikenan ya ja su sun dauka wani ne daga cikin su shikenan mala'ika jibrilu ya jagorance su mika'il kuma yana can baya yana ta tattaro na bayan yana kokkoro su duk gaba ɗayan su ku ta mu je kawai mu je kawai kar ku tsaya shikenan aka tattara su suka sun shiga kogi shi kuma annabi Musa ya haye da shi da jama'arsa suka haura kogi shikenan nan kuma suka shiga yadda suka shiga tsakiyan kogi ubangiji ta sai umurci wato ainihin kogi ya haɗe kawai fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahu shikenan kogi kawai ya haɗe dulmiyar da su gaba ɗaya da kuma faruwan ya zama kaman dutse ka tsaudil azim malai amma wannan annabi Musa shige shi da jama'arsa shikenan kawai su sun shige suka ji diri kawai kogi ya haɗe kawai shikenan an halaka su gaba daya fir'auna da ya ga halaka wai sai yayi imani ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yi imani babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda banu isra'il suka imani da shi ni ma na musulunta wai a lokacin ne ya musulunta yana son ya samu tsira ne to a lokacin mala'ika jibrilu yana jinsa sai ya ji tsoron kada Allah ya masa kallo rahama ya tseratar da shi sai ya ɗauki taɓo sai ya maka a bakin ainihin fir'auna shikenan ya shiru da yana ta maimaita wannan kalmar ne malaka jibril ce ya rasulullahi da zan nuna maka lokacin nan dauko tabo nan maka a bakinsa kada Allah ya masa kallon rahama ya ya tseratar da shi shikenan sai bakinsa ya rufe kawai sai daina maimaita wannan kalma shikenan Allah ta'ala ya halakar da shi to sai ubangiji ta'ala yace al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya da ruwan ya dulmuyar da su gaba ɗaya banu isra'il sai suka yi shakka anya ko fir'auna zai halaka kai a ce ruwan ne ya halaka fir'auna abun mamaki ne to shine sai Allah ya ce to shikenan yau da mu tsiratar da jikin fir'auna domin ya zama aya ga dukkan wanda yake bayansa shikenan sai aka jefo fir'auna ya zama mushe amma ruwa sai jefo shi bakin gwawa gaba bai cinye shi ba duka banu isra'il suka zo suka gani lalle wannan fir'auna ne kuma da rigan da yake sawa ta sarauta shikenan ya zama gawa yanzu in zaka mare shi ma ba abun da ya iya da kai ko ka tattaka wuyansa ba inda ya iya da kai da kuma shine addabe su yake ta kakkashe su babu ji babu gani shikenan Allah ta'ala tsayartar da gawan fir'auna babu rai amma duk da haka yanzu haka gawarsa tana nan a masar ana zuwa ana ziyarta amma duk da haka ana masa azaban kabari wa haka bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab suna nan safe da yamma ana kona shi kuma ba za abun da ranar kiyama za a shigar da shi azaba mafi tsanani sai dai rayuwar barzaku ba irin rayuwar duniya wani yanzu idan ka je gawan fir'auna din ba za ka ga tana cin wuta ba inda za ka taba shi ba za ka je ka kone ba saboda ai ba a rayuwar duniya ne ake masa azaban ba a rayuwa ce ta barzaku kaga idan ka ji zafin kai ma ka tafi wannan rayuwar kenan kuma baka tafi ba kana nan tukunna baka mutu ba sai wanda ya mutu ne yake cikin wannan rayuwar to bangi ta'ala haka ya gama da wayannan mutanen shi yasa ce. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر muka kama su kamun mabuwayi gagarau mai iko wanda ba abin da yake gagaransa to sai ubangiji ta ce a kuffarukum khairun min ulaikum a kuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Ubangiji ta yake gaya wa kafurin Makka ko mushrikai gaba ɗayansu wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye bayan ya ba da wayannan kissoshi na waɗannan al'ummatan da suka yi wa annabawansu ta waye kuma aka halakar da su sai ce a kuffarukum khairun min ula'ikum kafuranku sun fi wa'yancan ƙarfi ne ko sun fi su ɗaukaka ko sun fi su girma ko alama kafuran yanzu ba su kai rabin rabin wa'yancan ba da ƙarfin da Allah ya ba su da tsawon da ya ba su da ko mulkin da Allah ya ba su akwai wani kafuri da ya mulki irin na fir'auna babu shi a tarihi to amma ga Allah ya gama da su su suna tamanin suna da wani ƙarfi ko mulkin da Allah ta'ala bai zai ga bayan su ba bangi ta'ala yana tambayan su bara'atun fi zubur ko kuma kuna da kukuta ne a cikin littattafai Allah ta'ala ya saukar da littattafai daga sama kaman attaura da injila da alkur'ani da zabura ya ce ko ku je ku yi sharholiyan yadda kuka ga dama ku yi kafurcin ku da shirkanku da barnan ku ba za muku azaba ba ranar kiyama akwai littafin da ya sauka ya gaya muku wannan babu ko guda ɗaya wayancan mutanen sun fi ku ƙarfi sun fi ku mulki Allah ya halakar da su kuma kuma ba ku da garanti babu wani littafin da ya sauka yace ku je ku ci gaba da barnan ku ba za a azabtar da ku ba azaban nan za ta iya sauka akan ku kamar yadda ta sauka akan su sai dai azaban salo salo ne ko ne da irin yadda ake halakar da su wasu da iska wasu da tsawa wasu da ruwan dufana wasu kuma da ruwan kogi wasu kuma da kife alkariyan gaba ɗayanta su kuma al'umman manzon Allah sassama kangararrun yaya Allah ta'ala yi da su zai gaya mana a gaba yace am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko suna cewa mu fa jama'a ne masu yawa za mu yi nasara akan Muhammadu wai yawan ya kai inda ya kai shi jama'a sa ba su wuce cikin cokali ba wannan suna ruduwa da wannan yawan nasu ta ai karfi daga Allah ne subhanahu wataala ita nasara a hannun Allah take ba yawan jama'a bane to amma su sun rudu ai ruduwa suka yi da yawansu da dukiyansu wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa nanu bi ga yawan yaya ga yawan dukiya ga ƙarfi ga yawan jama'a suka ce ba wata azaba da za a musu fa shine ubangiji ta'ala ne ce am yaquluna nahnu jami'un muntasir am dinna bi ma'ana bal ba haka ba dai su suna cewa mu fa taron jama'a ne jama'ar mu sun kai inda suka kai saboda haka za mu yi nasara akan Muhammadu da shi da jama'arsa ba zai iya yin nasara akan mu ba to sai ubangiji ta ce sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur sai an rusa wannan taron jama'an nasu kuma su juya baya suna gudu kuma an yi hakan din Allah ta ba da labarin za a yi lokacin ana makka sannan bayan an dawo madina kuma aka yi hijira tana shekara ta biyu shine yakin badar duk manya-manyan kafurai nan sun da aka kashe su a yakin badar kaf gaba ɗaya babu guda ɗaya da aka bari sai dai wanda bai je ba kamar abu lahab da abu sufyan tunda lokacin shi ma bai musulunta ba amma wanda ya je aka gwabza wannan yakin da shi to babu wanda ya dawo kuma cikin manyan manyan kafirai mala'iku Allah ta'ala ya turo da iska suka dinga ɗauke su aka kakkashe su aka je aka tura su ɗaya bayan ɗaya manzo Allah sai sun da ya ga gawakin su babban nasu Abu Jahal lokacin da ake yakin Badar Abdurrahman bin Auf yace ina tsaye sai wani matashi ya zo yace mini ni kan ina Abu Jahal yake ne yace me ya haɗa ka da Abuja yace wallahi ji an ce ya zagi Allah da manzon Allah su alaihi in dai mun hadu da shi wallahi sai dai ni ko shi wanda zai riga mutuwa ya riga mutuwa amma ba zan kyale shi ba ni shi nake nema yace kan ya ka da haka wani ma ya taɓa ni ta ɗaya ka faɗa ta yace ni ka ina abuja hal ina abuja yake yace kawai sai na ga abuja sai na nuna musu na ga ga abokin ku da kuke nema sai suka zabura gaba ɗaya suka je suka sare shi yace wallahi ban san waye ya kashe su a cikin su ba waye riga ka dukka tare suka haɗu suka kashe shi shikenan kowa takobinsa jini suka zo wajen manzala su sama suka ce sun kashe Abu Jahal sai ya ce wa ya kashe shi wannan ya ce ni ne wannan ya ce ni sai suka ce sai manzala ya ce kun share takuban ku suka ce a ku kawo mu gani suka duba aka duba kowa jini ya ce dukan ku biyu ne kuka kashe shi da suka zabura kawai sai suka dira akan sa kawai suka cuka masa takuban su shikenan manzo Manzala ya ce aje a lalubo gawansa aje a duba wani hali yake ciki ko ya karisa ko bai karisa ba abdullahi bin mas'ud mutum ne dan gajere dan karami haka kaman wada shikenan sai kama yawo yana neman gawan abu jahal kawai sai ya samu abu jahal a cikin jini amma kuma akwai dan sauran ransa bai gama karisawa ba shikenan yace yanzu abu jahal kai ne kai ne yanzu ka zama haka yana masa dariyan gaya sai tashi ya je ya dauki kawafuwansa ya taka wuyan abu ya tsaya yace gashi na taka ka babu yanda ka iya sai ce wa ta kaita markan sa'ban ko markan azima wata ruwa amma kawo abun hawa mai girma kan to bayan da ya da shi a lokacin shikenan haka ya karisa shi ya tsinko wuyan sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba idan Abuja al'amar haka na sauran kuma shine fa ta dagewa wai sai an je yakin nan su sauran kafirin suna ganin a koma tunda fatakan nan sun riga sun kubuce banu zuhura suka koma mutum ɗari uku shi kuma yace sai ya ƙarisa sai sun je sun yanka raƙuma sun soke yan mata sun musu waƙa an yi kiɗa an yi rawa sannan kafin a dawo a sai inda rabon za a sha duka bari ba ta maganin komai saboda haka ya je kai kansa cikin wahala sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a rusa wannan taron jama'a nasu kuma su juya suna gudu suka gudo fa suka dawo maka abun kunya mala suka zo da mummunan labari ya ya meke ai an kashe wane wane an kashe abuja an kashe ukubatu bin abin wani an kashe wani manya manyan kafirai na duk aka dinga lissafawa an kashe su kawai hankali ya tashi kuma tun daga nan musulunci ya yi karfi musulunci ya zama abun tsoro mutum ɗari da goma sha uku ba su yi shirin yaƙi ba su je su yi nasara akan mutum dubu ɗaya wanda suka yi shirin yaƙi wannan ikon Allah ne subhanahu wa ta'ala to wannan azaban faso min taɓi ne wanda aka musu a yaƙin badar ubangiji ta ya ce bali sa'atu mau'iduhum alkiyama ita ce ma'alƙawartar su ta azaba kuma babbar azaban kenan akwai babbar azaba a lahira tana nan tana jiran su wa sa'atu adaha wa amar alƙiyama kuma ta fi zama bala'i alƙiyama akwai masifa babba a cikinta na bala'i na azaba sannan wa amar ita kuma ta fi ɗaci wato musiba ta azaba da take jiransu ta ranar alƙiyama ta fi tsanani kuma ta fi ɗaci fiye da masibar da ta same su a ranar badar wato ta fi kakkashe su da aka yi da kuma ainihin ribace su da aka yi an kashe mutum saba'in an ribace mutum saba'in to ta alƙiyama ta fi wannan girma in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine azabar da ta same su su kuma to kaga Allah ta'ala ya azabtar da al'umar manzon Allah sallallahu alaihi kangararrun manya-manyan ta hannun manzon Allah sallallahu da sahabbansa da mala'iku suka kakkashe su suka gama da su amma sauran jama'a kuma irin kisan da aka musu kisan kare dangi ne gaba ɗaya ake kashe kafurin gaba ɗaya ko a halakar da su amma manzon Allah sallallahu sai aka zaɓe shegun wato manya-manyan kafurin masu cutarwa aka dinga tsitsince su ana halakar da su abin da ya faru da su kenan sai Allah ta'ala ya ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fi an-nar ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shai shay'in khalaqnahu biqadar ubangiji ta ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur lalle mujrimai suna cikin azaba suna cikin kuskure shine bata wa su'ur da kuma azaba ta wutan jahannama wasu malamai aka suka fassara su'ur din nan wato narun musa'aratu mujrimai ranar alkiyama suna cikin bata sannan kuma suna cikin wuta wato wutan jahannama wasu kuma suka fassara su'ur din nan hauka kamar yadda muka fassara shi a can baya innal mujrimina lalle mujrimai a nan duniya fi dalalin suna cikin bata wasu urda hauka sun kasa gane inda shari'an take sun dimauce ga gaskiyan amma sun kasa fahimtanta yawma yushabuna finnari ka ambaci ranan da za a dinga jansu finnari a cikin wuta ala wujuhihim akan fiskansu wato idan za a shigar da dan wuta wuta za a daure hannayensa da wuyansa sai a kama kafansa ana jan fiskansa a ƙasa ana ja ana ja ja na walakanci walakanci har aje aje shi a cikin wutan jahannama shine ma'anan yawma yushabuna yushabu yawma yushabuna fin ala wujuhim ranan da za a dinga jan su a ƙasa akan fiskokin su aje aje su a cikin wutan jahannama sannan kuma a ce musu zuƙu massa saƙar, ku dandani azabar wutan jahannama ita ce saƙar, ku dandani yadda azabar wutan jahannama take shafan mutum wato ga azaba sannan kuma ga baƙaƙen maganganu ku ɗanɗani azaba ku ɗanɗana ana dukan ka ana cewa ka ɗanɗana to haka ubangiji ta'ala zai musu duk wanda ya kafurcewa Allah ya kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ta faru da shi sai Allah ta'ala ce inna kulla shay'in inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر Ubangiji ta'ala ya ce, Inna kulla shay'in khalaqnahu bil qadar kowane abu mumin halitce shi da kaddara ne. Wato, kafurai ne suka zo suna jayayya da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan kaddara, shi ne Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ra'ayan. Ma'anan kaddara kowane abu kafin ya faru Ubangiji ta'ala ya san zai faru kuma ya rubuta shi a lauhin mafus. ba abun da yake kuyawa Allah ta'ala ba wani abun da zai faru a nan sabo wanda Allah da bai san zai faru ba sai ya faru ya san shi wannan wanda suka bata a cikin ilimin tauhidi su suke zaton haka su ne kadariya manzala su ya ba da labari ya ce a ƙarshen zamani za a yi wasu mutane masu ƙaryata kaddara kuma an yi su tun zamanin su na abun nan abdullahi bin umar tun lokacin sahabbai an yi irin wa'annan mutane su ne ake ce musu kadariya su ne majusu hazihil umma wato majusawan wannan al'umma wanda suka karyata ainihin kaddaran Allah subhanahu wataala wani yazo ya samu Abdullahi bin Mas'ud daga Iraq yace ga can wasu mutane a Iraki suna cewa innal amra unufun al'amari sabo ne Allah baya sanin abu ya faru sai bayan ya faru suna ake ce musu qadariya yace idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni ce in ka hadu da su ka ce musu ba ruwana da su kuma su ma ba ruwansu da yace kuma wallahi tallahi da za su ciyar da misalin kamar dutsen udu na zinari Allah ta'ala ba zai karba ba sai sun yi imani da kaddara sannan sai ya kawo hadisin sai na Umar dogo wanda mala'ika Jibril ya tambaye shi yace akhbirni anil iman yace al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri dole sai ka imani da kaddara kafin imanin ka ya tabbata to bangi ta'ala ya san abun da zai faru tuntuni kuma sannan ya rubuta a lauhil mahfuz tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin inna allaha kataba maqadir al khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana Allah ya rubuta duk abun da zai faru na halittan nan kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin tun tuni ya rubuta to wannan shine kaddara babu wani abu sabo kuma ba abun da zai faru ba da ganin daman Allah ba subhanahu wataala babu abun da zai faru ba Allah ne ya samar da shi ba Allah mulkinsa ya wuce misali ba irin mulki ne na dan adam ba dan adam wani abun zai faru a mulkinsa a cikin masarautansa shi bai sani ba sai dai an yi wannan abun a gaya masa kila ma yayi doka kar ayi kuma sai a je a saba masa ayi amma ubangiji ta'ala ba abun da yake faruwa ba tare da ya sani ba shi yasa ce inna kulla shay'in lalle tabbas mu kowane abu khalaqnahu bi qadar mun halitte shi da kaddara duk abun da kaga ya faru dama tun ran gini tun ran zani a riga an yi wannan to wajibi kai imani da haka malamai suka ce wa yakfi fil imani bil qadar an ta'lama anna kullama asabaka lan yakum li khudiyaka wa kullama akhadaka falam yakul li yusibaka ya ishe ka imani da kaddara ka san cewa duk abun da ya same ka dama ba a rubuta zai kuskure maka ba duk abun da ya kuskure maka kuma dama ba a rubuta zai same ka wani duk abun da ka samu dama kaddara ne ko ya same ka duk abun da kuma baka samu ba to ka sani dama ubangiji ta'ala ya kaddara dama baka samu bane bai kaddara maka shi ba amma inda ya kaddara shi wallahi ba wanda isa ya hana ka samu wannan abu in kuma Allah ya kaddara wani abu zai cutar da kai babu wanda ya isa ya hana wannan abun ya cutar da kai wa'lam anna an-nasa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ولو اجتمعوا على أن ينفعوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف inda duk mutanen duniya nan za su haɗu su amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai da abun da ubangiji ta ya kaddara dama za ka amfana da shi inda da su haɗu a kan su cutar da kai da wani abu ba za su cutar da kai da komai ba sai da abun da Allah ya kaddara dama za ka cutu da shi an riga an rubuta har an ɗauki alƙaluman kuma takardar ta bushe ko ka shafe haka ba ta gogu ba Allah ta ya kaddara turan gini turan turan zane to wannan shine imani da kaddara idan mutum yana da shi a zuciyarsa to yana da nutsuwa bai da tashin hankali a rayuwarsa amma in bai da shi kuma to ko shakka babu babu nitsuwa a tare da shi baka da imani da kaddara baka da tawakkali to shikenan baka da imani yanzu abubuwa kaɗan za su ɗaga maka hankali za ka je kai ta shiga boka kana asaran sallolinka kana asaran imaninka saboda da baka yadda da kaddaran Allah subhanahu wataala abunda kake nema kuma ba a wajen Allah kake neman sa ba ba wai kai tawakkali bane kana nema a wajen wani ne shikenan mutum sai ya shiga rutsu a rayuwarsa to don imani da kaddara bai yi kyau ba to wallahi rayuwar mutum ba za ta yi kyau ba farko ma babu imanin ma sannan imaninka da kaddara bai da karfi ka shiga rudu a rayuwarka balantana ce kuma baka da tawakkali duk abun da ya faru da kai Allah ne ya kaddara shikenan sai ka nitsu kuma ba baya son ka ne tsora maka wannan abun ba abun da kake nema a gaba kuma Allah ne mai ni na dogara ga Allah shi zai min wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah isa masa to sai ka dinga rayuwa a cikin nitsuwa amma in ka rasa wannan to za ka rayu rayuwa kuma ta rudu ubangiji ta ya ce kowane abu mun halicce shi da kaddara da iliminmu da rubutawa mun riga mun rubuta shi a lauhin mafuz da ganin dama mu abun ya faru sannan kuma mu muka samar da wannan abun wa ma amruna illa wahidatun al'amarinmu bai kasance ba face abu ne guda ɗaya kalam bil basar kaman kittawan ido wato idan za mu yi abu in ji ubangiji ta'ala take ne kawai za mu yi shi ba wai a'a mu har da nan mu tsaya nan muna mu yi mu sake yi ba a'a sau ɗaya ne kawai ubangi ta ya ce kun kasance abun sai kasance ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah ya nufin abu sai ya ce abun kasance shikenan sai abun ya kasance bainal kafi wan nuni ne abun bainal kafi wan nun tsakanin kafun da nunin kun ana gama ƙarisa kalma shikenan abun ya kasance kuma to kaga Allah ta'ala ba abun da yake gagaransa kuma irin yadda yake halittansa ba yadda irin sauran mutane suke sana'o'insu ba ne ko suke yin ayyukansu ba kai sai ka sha wahala ka yi ta wata ɗawainiya ka gaji ubangiji ta'ala baya gajiya kuma baya shan wahala ba ɗawainiya yake kafin ya yi halittansa ba jalla jalaluhu saboda cikan mulkinsa Allah ta'ala ce wa laqad ahlakna ashiya'akum lalle tabbas mun halakar da ire-irenku ko mutanen kafurin makka ko kafurin duniya wanda ba ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun halakar da ire-irenku mun halakar da adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi lutu da fir'auna da jama'arsa tun mun halakar da su kuma irin ku ne su ma sun yi tawaye ne suka yi kafurci kamar yadda kuka yi fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa ya duba wa'annan kisoshin ya daina kafurci ya dawo zuwa ga imani idan an samu wannan mai yin haka to shine mai rabo duniya da lahira in mutum bai ba kuma yayi asara duniya da lahira sai Allah ta ce wa kulle shay'in fa'aluhu fi zubur su sani wa'annan kafuran duk abin da suka aikata fa ina nan a cikin takaddu mala'iku sun rubuta na dama yana rubuta kyawawan ayyuka na hagu kuma yana rubuta munana idan ka je lahira kuma za a baka takardun komi yana nan fi zubur wa tsarati sufu fil aidi munasharatan fiha sara'ir wal akhbaru tuttala'u kowa takardansa za ta tashi kawai ta zo hannunsa kowa ga labarai nan za a je a leƙa wanda da sirri ne ba wanda ya sani to a ranar za a tona wannan sirri ne to shine ma'anar fi zubur an rubuta kuma za a baka don a tsayar maka da hujja ne ba wai ubangiji ta'ala bai san me kake bane ina duk sabon Allah ka Allah ta'ala sani amma don ya tsayar maka da hujja sai ya sa mala'iku suna rubutawa sannan kuma wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar dukkan wani babban dan karamin laifi da babban laifi mustaqar yana nan abu rubutawa a cikin wannan takardar sai ka je idan aka baka takardan sai ka ga komi da komai ba abin da takardan ta bari wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kowa daga cikin mutane za a rataya masa fayil ɗinsa a wuyansa na ayyukansa a fitar masa da littafin a ce karanta da kanka yau kai wa kanka hisabi kowa dole ya karanta ko ka iya larabci ko baka iya ba a wannan ranar sai ka iya larabci domin ka karanta ainihin littafin ka da kanka kai wa kanka hisabi kafin a maka saboda haka wannan ranar ba karama ba ce sannan ubangiji ta ce wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada kowa an ba shi littafinsa sai ka ga mujurmai za masu ne Allah yake ba mu labarin su anan wato masu sabon Allah wanda ba su yi wa Allah biyayya sau da kafa ba sai kaga suna tsoraci a wannan ranan sai su ce wayyo Allah sun shiga uku wannan wani irin littafi ne ba barin karamin laifi ko babba sai ya kiyaye shi duk abin da suka yi na laifuffuka su je su samu a wannan littafin ubangiji ta'ala baya zaluntan bayinsa Allah bai zai zalunce ka ba baka yi laifi bai sa maka kai kai wa kanka kuma kai kanka sai ka tina cewa lalle ga daidai lokacin da kai wannan laifin ubangiji ta bai zai zalunce ka ba za ka yi wa kanka shaida to shi yasa nan Allah ta ce wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar da karami da babba duk gaba ɗaya na nan a rubuce a cikin waɗannan takardun kuma za a yi maka hisabi a kansu saboda haka kai wa kanka hisabi tun a nan duniya ka duba kyawawan ne ko munanan suka fi yawa in munanan ne ka tuba ka daina in kyawawan ne suka fi yawa shikenan ka dage da da'a wa Allah subhanahu wataala kuma ka nisanci munanan ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala to in an je lahira ka sauƙaƙe wa kanka hisabin sai ya sauki amma a duniya ba ka yi wa kanka hisabi to fa abubuwa suna taru maka ba suna ta taruwa sai ka je lahira abun ya bada kai ka ga abun bayan da kake tamani ba Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa في مقعد صدق عند مليك مقتدر Ubangiji ta lace innal muttaqina fi jannatin wa nahar al'ada ta alqur'ani an ambaci yan wuta sai kuma ambaci yan aljanna wato bara ka zo kai ta tsori ta mutane ka je ka jefa su a wutan jahannama ka tafi ka basu ba a ka dan faɗa musu kuma aljannan saboda ai abun kala biyu ne saboda haka sai su duba wanne zai wanne za su zaba kai ka gama isarwa kenan bashiran wa nazira kai albishir kai gargadi to ubangiji ta ce tabbas masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannatai wa nahar da kuma koramu na giya da na zuma da na nono da na ruwan daɗi kaga wancan aka cewa kai innal mujrimina fi dalalin wasu mujurmai masu sabon Allah suna cikin bata da kuma hauka a nan duniya ko suna cikin wutan jahannama a lahira to nan ko aka ce masu tsoron Allah saboda haka dole mutum sai ya ji tsoron Allah kafin ya samu aljanna kuma kafin ya sha daga wa'annan koramu na giya da na zuma da na ruwa da na nono sannan fi maqa'adi sidiqin inda malikin muqtadir a lahira fi maqa'adi sidiqin suna wurin wani wurin zama wato mai ɗaukaka yardajje wurin zama mai kyau shine aljanna kuma inda malikin a wajen sarki shine ubangiji ta'ala muqtadir mai iko akan komai wanda ba abun da yake gagaransa shine Allah subhanahu ta'ala in ka ji tsoron Allah makomarka aljanna ne mai kyau kuma za ka samu matsayi a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala zai ɗaukaka wato darajanka sai ya tallata kama almuqsiduna ala manabira min nurin an yaminir rahmani wakilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma masu adalci wanda suka ji tsoron Allah a nan duniya suka yi adalci to ranar alkiyama za a tsora su akan mimbari a daman ubangiji subhanahu wataala dukkan hannayen Allah masu kyauta ne a ɗaukaka darajansa duk mutane suna ƙasa shi kuma yana sama mimbari saboda adalcin da yi wanda suke adalci a hukuncinsu da cikin iyalensu da dukkan abin da suka jibinta to kaga wanda ya ji tsoron Allah sai an ɗaukaka darajansa sannan a je a sashi a aljanna sai an nuna matsayinsa a gaban jama'a a taron alkiyama sai a kai shi aljanna shi ko mujrimi sai an kunyata shi a gaban jama'a sannan aje a kai shi wutan jahannama to kaga mutum sai ya duba idan aka tallata maka kowanne to sai ka duba kuma in kana da hankali wani irin aiki za ka yi wace makoma kuma kake son ka koma to sai ka nisanci mummunar makoma da ayyukan irin waɗannan masu tafiya wannan makomar sai kuma ka nemi ainihin aljanna kyakkyawan makoma ka yi kyakkyawan aiki irin na 'yan aljanna masu tsoron Allah domin ka samu ainihin wato kyakkyawan abin nan kyakkyawan makoma wannan shine karshen wannan suran za mu tsaya na insha Allah sai gobe za mu ci gaba da wata sura mun gama suratu alkamar gobe kuma za mu shiga suratul rahman ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani da tsoron Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan kuma da sheikh muktar ɗai watakila za mu nemi ko sheikh imam salihu ɗin ya ɗanyi kalma ko da minti biyar ne bayan tambayoyi insha Allah. wannan mai tambaya ta farko yake cewa eh, mahaifiyarsa ce aka biya mata kuɗin haji sa'an nan kuma shi mahaifin da ya biya hajin ɗin ya rasu za ta iya zuwa ta yi aikin hajji ne ko sai bayan ta gama takaba mai takaba baya fita ya wata tafiya sai ta lalura saboda haka abin da ya fi sassaurarawa aikin haji sai baɗi idan baɗi Allah ya kanmu sai ta je ta aikin hajji yanzu tana takaba na juyayin rasuwan ainihin mijinta ba za ta fita kuma ta je ta kama wasu abubuwa daban ba domin mai takaba baya fita shi kuma aikin haji alat tarahi ne ma'ana idan baka yi bana ba to baki kuma tana yana nan yana jiran ka a bisa zance mafi inganci ba gaggawansa ake yi ba don manzo Allah ya sama ana cewa an wajabta shi wasu sun tafi an wajabta shi a shekara ta tara amma bai je ba sai a shekara ta goma ala ayi halin da wajibabu biyu sun haɗu wannan ba dama a ɗaga shi shine wannan takaba wata hudu da kwana goma nan sai ta yi wannan juyayin ba tare da ta fita ba wancan kuma za a iya dagawa to ta daga aikin hajin sai wata shekara wani ko ba lalura ma lalura ta kansa a daga ko ya rasa biza ko kuma ciki mace sai an biya mata dab da za a tafi sai ciki kuma ya zo ya bayyana yadda bayan da za a yi ta je dole kuma ta jinkirta sai baɗi sai kaga kuma baɗin ya zo har ta je ta dawo saboda haka ta yi haƙuri ta yi juyayin rasuwa mai gidanta baɗi sai ta tafi na'am wannan mai tambaya yake cewa annabi isa amincin allah tabbata gare shi ke cewa yayin nan da allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi zuwa sama rugawa da gudu ne ya buya a wani waje Allah a cikin wani ɗaki Allah ya ɗauke shi ko dai zama ya yi a cikin mutanen nan da suke nema su kashe shi ɗin yana ta addu'a yana ta addu'a Allah ya kawo masa agaji a yanda aka aka faɗi kissan shine lokacin da suke yahudu suke neman da su kashe shi ya shiga ɗaki da shi da wasu ma'asa a lokacin sai yake gaya musu cewa wane ne kissan kala biyu ne zan faɗi ɗayan wane ne yake son a sa masa surata a zo a kashe shi yana da aljanna kenan sai wani matashi ya ce ni ne sai sake cewa wa yake son a sa masa surata in an zo a ga kaman shi ne a kashe shi ya samu aljanna sai matashin ya sake cewa shi ne. hassa uku yana cewa shi ne shi kenan sai aka ce to shi ne. to sai Allah ya sa masa suran annabi Isa shi kuma annabi Isa daga lokacin sai aka ɗauke shi aka tafi da shi sama da suka zo Yahudawa sai suka ga wani mutum mai siffan annabi Isa alaihi salatu wassalam shikenan sai suka kashe shi suka zo suka tsire shi sai suka ɗauka cewa shi ne a wata riwayan kuma wani munafuki ne daga cikin jama'a sai yana munafurtan annabi isa shine kissa ta biyu yana munafurtan annabi isa to da aka zo za a kashe shi sai Allah ya ɗauki suran annabi isa sai ya sa masa sai ya ɗauki annabi isa sama shikenan da suka zo sai suka ɗauka shi ne suka kashe shi suka je suka tsire shi sai suka yi tamanin cewa annabi isa ne suka kashe amma ubangiji ta ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu bar rafa'ahu Allahu ilayhi ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba wani ne musu kama da shi suka masa wannan walakancin amma Allah ta'ala ya dauke annabi Isa zuwa ga sama na'am na yi sallan tarawih a masallaci sai na tafi na kwanta na yi bacci sai can cikin dare na sake farka sai na yi sha'awa in tashi in yi nafila kuma da na yi nafilan sai ina son in sake sallan shafa'i da witiri kuma gashi ina jin ana cewa ba a yin witiri so biyu to mala ya zanyi eh to ba sai ka witiri ba za ka je kai tana nafilfil in kana so idan mutum ya tarawih ya witiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la fi ba a witiri biyu a dare guda daya amma da zai hana ka ka ci gaba da wasu nafilfilin ka da kake so na ƙari ba amma witiri ka kan ka riga ka yi shi kuma ba za ka sake shi ba na'am ina karkashin wani ne duk lokacin da iya tashi sai ya dinga gaya min baƙaƙen maganganu wadda ba su da daɗin ji a matsayinsa shine mai gidana ko kuma shine babban yayana to malam ya dace ya riƙa yi mini wannan don saboda har ya sa duk lokacin da ganshi sai ya riƙa jin haushi to bai dace ba man gashi yanzu har kana jin haushinsa inda ya dace ai kaga bara ka ji haushinsa ba ya kamata ya daina ya dinga maka nasiha dai ba baƙaƙen maganganu ba ita nasiha ita take nuna kana son mutum kuma ka za ta karu a wurinsa kana gaya masa gaskiya kana masa nasiha amma ka dinga gaya masa baƙaƙin maganganu kaga bai da mutunci a wurinka kenan kuma kai ɗin ma mutuncin ka zai zube a wurinsa saboda haka bai kamata haka ya dinga maka haka ba kuma ka ci gaba da hakuri da shi idan abun ya dame ka sosai ka samu wani ya masa nasiha ya nuna masa yadda ake yin rayuwa na. wannan mai tambaya yake take cewa malam dan Allah ka yi wa maza faɗa saboda irin yawan sakin mata da suke yi ga shi sanadin yawan sakin nan da suke yi ya sa zawarawa sun yi yawa ga mu ma kuma 'yan mata muna da yawa ba mu kare ba don allah mata malan yau maza fada su yi haƙuri da yanayin matan su daure Saki kan ba kyau ai saki in abu ya kure ne zama ya gagara ake yinsa amma mutum bai zai nemi saki ba aure ana yinsa don a zauna ne na dindindin mutuwa ne kawai take ribawa saboda haka maza ku dinga yin haƙuri da matayenku mazala sallama ya ce mace an halicce ta daga haƙarƙari wanda yake karkacecce kashin haƙarƙari in ka ce za ka miƙe shi to za ka karya shi karya shi kuma shine me shine wato ainihin ka sake ta kuma tana ta maka hidima hidimomi kala kala wanda ba ta yi wa iyayenta ba ma ta zo tana ta maka tana ta maka ladabi da biyayya da sauransu to ya kamata kai ma ka yi haƙuri kuma kuma duk yanda kake ga kake son a maka biyayya din watakila duk wacce ka auro in dai baka da haƙuri ba za ka iya zama da ita ba sannan su ma matan kuma dole ne su dinga ba mazajin haƙƙin su su dinga daraja su suna musu ladabi da biyayya ba sa'annin su bane su ne shugabanni akan su ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wato maza sarakuna ne akan mata dole su dinga musu da su ko mazan su rike amana ittaqullaha fin nisa'i فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومن من زال أساس ما يتيا كوما ذا كجز أورم الله دنغني دماتا كجز أورم الله domin kun riƙe su da kalmar Allah da amana amana aka baku kun halarta farjin su da kalmar Allah bani na baka na karba na karba saboda haka aji tsoron Allah a zauna lafiya cuɗe ni ka ne zaman aure kuma dole ne a dan dinga batawa wani lokacin don zo mu zauna zo mu bata in ji bahaushe ballantana ba zama kawai ake ba har kwanciya ma ana yi saboda haka dole ne a dinga hakuri wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'an mahasinuhu bi alfi shafi'i in ta maka wani laifin to ai kuma da ta yi maka wasu abubuwa na alheri da yawa saboda haka wannan alherin sai ya ceci wannan laifin da ta yi ka ci gaba da hakuri Allah ya samu dace akwai akwai yawan bayani da ake yi wa mata da cewa idan an tashi su rika hakuri maza su wuce kafin nan su wuce sai suka ce to malam mazan ma sai su tsaya suna ta hira da juna ba sa wucewa don Allah suna kira ga mazan din da an shafa da malam ya tashi kawai su yi ƙoƙari su fita da wuri saboda su ma su tafi gida da wuri abu na farko abu na biyu kuma daga cikin masu roƙo addu'a shine eh akwai wanda yake roƙo kan cewa eh, Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi akwai wanda yake cewa baban shi yana aikata waɗansu miyagun ayyuka Allah ya shirye shi akwai wanda yake cewa zai je neman aure ne bayan sallah a taya shi da addu'a ubangijin Allah ya sa su daidaita akwai wanda yake roƙon akan jarabawa da ya rubuta ubangijin Allah ba shi nasara da akwai wanda suke roƙon jarabawa kuma na FCE yola da za su fara gobe suna roƙon addu'a su ma da akwai masu roƙon yan biyu Allah maɗaukakin sarki ya bashi ikon aihuwa yara yan biyu yan biyu akwai wanda <laughs> akwai wanda shi kuma ya ce a wajen karatun nan jiya rediyon shi kacibo ya faɗi da allah duk wanda ya samu ya ɗauka ya kai wa ali maza a bakin hanyar nan sannan akwai wanda ya kuma suke roƙo addu'a dai daban-daban kawai suna da yawa ubangijin allah maɗauki sarki a musu addu'ansu masu bukatan addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi amma mai neman yan biyun na ya kamata ya shawara da matarsa tukunna <laughs> wataƙila ita ba ta son yan biyun to ubangiji ta ala biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya kuma Allah ya bamu albarkan wannan watan duk wanda suka nemi a musu addu'an nan mu sa su a cikin addu'o'in mu Allah ya sa a dace Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya ba su abin da suke nema za mu gabatar da Sheikh Imam Salihu ya sa wa wannan majalisi albarka ko da 'yan mintoci kaɗan ne bismillah wala